وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما هكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك بركة مدونا الفاتحة الحميد ديو جوات رمضان الشيكرة تدهو آيادة عليه دودة أربعين دبطي هجرا من الله صلى الله عليه وآله وسلم لجمكة زوا مدينة wanda ya daidai da sha tara ga watan biyu a shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya daga wannan masallaci mai albarka na Usman ibn Affan wanda ke unguwar Wuse su a cikin birnin Abuja a yau bisa ga kaddarawar Ubangiji za mu fara karatun tafsirin Alkur'ani mai girma na wannan wata mai albarka wanda muke gabatar da shi ga iyaye mata wanda idan ba a manta ba a shekarar da ta shuɗe muna karatu cikin suratul anbiya ya ka mun tsaya a ƙarshen aya ta talatin a wancan karo ko ta talatin uku ta haka yau za mu tashi farkon aya ta talatin da hudu Allah maɗaukakin sarki wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda fatan Allah maɗaukakin sarki ya sa mu fara a sa'a kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa mana daga cikin bayi da za su dace cikin wannan wata mai albarka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 ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون الله ما أوكتن سركينا مغانا دا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم wanda kuma magana da annabi sallallahu alaihi wasallam takan shafi ɗaiɗaikun al'ummarsa a da yawa daga cikin lokuta. Da haka maganar koda da annabi ake amma ni ma ta shafe ni ke ma ta shafe ki ubangiji madaukakin sarki yace wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda ba mu sanya wa wani dan adam dawama ba kafin kai ma'ana ba wani dan adam a duniya da Allah ya alƙawarin ba zai karbi rayuwarsa ba ko mun darajarsa ko mun martabarsa ko manzo ne cikin manzanni ko ya kai cikin ulul azmi min ar-rusul kuwa to abinda wannan yake nunawa duk wani mai rai mamaci ne duk matsayinka duk darajarka wata ran sai ka mutu ballantana kuma in ma ba mutumin kirki ba ne yo mutanen kirki ma ba a kyale ba ballantana waɗanda ba na kirki ba abinda Allah yake nufi annabawa za su mutu su ta annabta ba za ta hana musu mutuwa ba ku cewa annabawa za su mutu ya nuna annabawa ba alloli ba ne domin Allah shi kadai ne baya mutuwa alhayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naw shine alhayyul da'im alqa'im bi zatihi allazi la yamut Allah shine kadai wanda baya mutuwa amma aljinnu wal insu da mutane da aljinnu duka suna mutuwa wannan ayar a cikin ta akwai darussa guda biyu darasi na farko a nuna maka annabawa dukkanin matsayinsu da dukkan darajarsu ba su da sifofin Allah domin annabawa an haife su Allah kuma ba a haife shi ba lam yalid wa lam yulad annabawa sun haifa Allah bai haihu ba annabawa suna da mata Allah baya aure bayi da mata ballanta nada anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahiba wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada annabawa suna cin abinci wa ma arsalna min qablika min al-mursalin illa innahum la ya'kuluna at-ta'am wa yamshuna fil aswaq amma Allah baya ci wa huwa yut'imu wa la yut'am Allah babu mai tsare shi amma shi tsare kowa yake annabawa kansu suna neman tsaro daga Allah wa huwa yujiru wa la yujaru alai za Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yayi alƙawarin zai kare shi fa sayakfikahum Allah wallahu ya'simuka min an ire-iren waɗannan hikimar da ta sa Allah yake faɗa don gudun abin da ake kira guluwi guluwi shi ne girmama mai daraja tare da wuce makaɗi da rawa tare da ɗaukarsa a mai da shi kamar Allah duk abin da Allah ke da shi to babu mai shi a duniya kuma don ka ce annabawa ba alloli ba ne ba su da sifofin Allah ba ka rage musu komai na darajarsu ba bal ka matsayar da su ne a matsayin da Allah ya tsayar da su amma da yawa daga cikin mutane ba sa fahimtar wannan wannan shine abin da ya dauki nasara wajen girmama annabi isa har suka ce da shi Allah ko dan Allah ko ɗayan ukun Allah shine Allah subhanahu wataala yake gaya wa mana duk wani dan adam zai mutu annabawa suna mutuwa kai aljanu ma suna mutuwa mala'iku ma suna mutuwa waye baya mutuwa Allah ne kadai baya mutuwa to shi wannan kadai ya isa nuna maka Allah daban ne kuma shi ne kaɗai wanda ake dogaro da shi domin idan ka ce za ka dogara ga wani ba Allah ba ko idan ya mutu kuma fa wa zai biya maka bukata kafin a haife shi kuma fa wa yake biya maka bukata shi yasa Allah yake wa tawakkal alal hayy allazi la yamut in ka tashi dogaro ka dogara da rayayyen da baya mutuwa shine wa Allah shi ya tsare iyayenmu a jiya da shekaran jiya da kakanninmu tun farkon duniya kuma shi yake tsare mu kuma shi zai ci gaba da tsare mu gobe da jibi da gata haka wannan shine darasi na farko da ita wannan ayar take nunawa wa ma ja'alna li basharin min qablika al ba wani dan adam da muka sawa dawama kafin kai ma'ana ko kai zaka mutu kuma kafin kai an mutu shine Allah yake wa ma Muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila a ala aqabikum ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين محمد صلى الله عليه واله وسلم منزوني كما sauran manzanni wanda suka shuɗe kafin sun mutu shi ma zai zo ya mutu innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai ne mutuwa ne su ma masu mutuwa ne wannan na farko kenan abu na biyu ayar tana nuna tare faɗa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin kafirai sun yi ta burin annabi ya mutu suna ganin idan ya mutu bai addinin nasa ya kare musamman suna ganin tunda annabi sallallahu alaihi wasallama ba yi da ɗa wanda ya rayu ƴaƴansa Allah ya kaddara mutuwa suke yi sai suka ce ku kyala Muhammadu da ya mutu mun huta da ya mutu addinin nasa zai tsaya tunda bai da ɗa magaji to shine Allah yake ai daman ba mu taɓa rubuta wa wani ɗan adam kafin ka dawwama ba dan haka za ka mutu kamar yadda sauran mutane suke mutuwa shi kuma addini na Allah ne shi zai ci gaba da tsare kayansa shi kuma Allah din baya mutuwa subhanahu ta'ala wannan yana daga cikin irin ɗabi'ar ɗan adam idan ba ka shiri da mutum ko kuna gaba sai kai ta burin ya mutu ko ba ka son wata gaskiya da yake gaya ma sai kai ta burin ya mutu kai kana ganin idan ya mutu ka huta in ya mutu gaskiyar ta tsaya to ita gaskiya ba ta tsayawa da mutuwar mai faɗaɗa dan mai faɗar gaskiya ya mutu ita gaskiya ba ta mutuwa domin ita gaskiya sifar Allah ce tsare gaskiya aikin Allah ne shi kuma aikin Allah baya tsayawa domin abin da zai tsayar da shi din na mutuwa ya kori ga Allah subhanahu wata'ala shine Imam Shafi'i yake faɗa a lokacin da magauta suka yi masa yawa ana ta burin Shafi'i ya mutu a huta Shafi'i ya wata jinya mai tsanani sai ana ta murna wai kura ta mutu mun huta to shine da Imam Shafi'i ya warke ya girgije ne yake faɗa yake tamanna rijalun an amuta wa in amut a tilka sabilul lasu fiha bi awhad fa qul lil ladhi yabghi khilaf alladhi mata tahayya li ukhra misliha faka an kadi yace waɗansu mutane suna ta burin wai shafi'i ya mutu su huta to idan ma shafi'i ya mutu ai ba za ku huta ba domin mutuwar wani ba ta hana taka murnar mutuwa murnar banza da haka dai Allah subhanahu wata'ala bai kaddara wa wani dan adam dawwama a wannan duniya ba ibn kasir yace wa qad istadalla bi hadhihi al-ayati al-karima man dhahaba min al-ulama ila anna al-khadira alayhi salam mata wa laysa bihayyin ila al-ana bi annahu basharun sawa'un kana waliyan aw nabiyyan aw rasulan da yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa wannan ayar tana nuna annabi khadiru a yau baya duniya ya mutu domin Allah ya ce ba mu sanya wa wani ɗan adam kafin ka dawwama ba abin nufi kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk waɗanda suka rayu na annabawa sun wuce sun shuɗe sun tsaura sun mutu babu su amma sau da dama mukan ji wasu suna cewa wai annabi khadiru yana nan wai ma duk shekara yana zuwa aikin haji suna haɗuwa da shi da wani annabi Iliyasu su yi gaisuwa su yi sallama su yi bankwana ba za su sake haɗuwa ba sai kuma aikin hajji ya sake kewayowa to shine ibnu kafir yace a a wannan ayar zahirinta ya nuna cewa yau annabi khadiru baya nan haka kada wani ya zo yana rukarka yana yaudararka ai ga wani waliyi shi yana nan ga rai bai mutu ba ko baya mutuwa a a ne duk walittakan waliyi bai kai ya annabawa ba bai kai ya manzanni ba kuma dukkaninsu suna cikin albashar ɗan adam Allah ya ce wa ma ja'alna li basharin min kullu ba wani ɗan adam da muka sawo ba wama kafin ka ma'ana duk annaban da suka rayu kafin manzo Allah sun rasu sun bar duniya tare da cewa manzo Allah da ya je Isra'i da Miraji Allah ya nuna masa su a sama amma dai hakan baya hana cewa sun mutu a rayuwar mu nan ta duniya sun mutu an binne su waccan kuma wata kudura ce ta Allah subhanahu wata'ala kamar yadda zai iya yiwuwa mutum ya mutu kuma ka kwanta kai bacci sai ka ga ka ka zo kuna magana da shi kuna wata rayuwa da shi wannan rayuwar bacci daban rayuwar farke daban amma a zahiri ya mutu an yi jana'izarsa an je an binne shi ba za ka yi musun cewa bai mutu ba ina fata an gani Bangiji madaukakin sarki yace afa in mitta to wai yanzu idan kai ka mutu kamar yadda suke buri suke fatan ka mutum khalidu khaliduna su din dawama za su abin nufi in ka mutu zuma mutuwa za su in ka mutu zuma ba za su zauna ba in daraja ke sa a dawama to ai taka ta su to in kuwa kai din baka dawama ba kenan yana nuna su ma ba za su dawama ba kuma wannan yana nuna nagartan mutum ba ta sa Allah ya bar a duniya kamar yadda fajircinsa kuma baya sa Allah ya gaggawa ɗaukar ransa shi Allah baya gaggawa duk kirkin mutumin kirki to akwai lokacin da aka rubuta masa na mutuwa idan ya zo ko sallah yake yi mutuwa za ta zo ta ɗauke shi ba za ta jira cewa sai ya idar ba a'a domin wannan ita ce ka'idar Allah haka duk fajircin fajirin mutum idan lokacin mutuwarsa ta yi mutuwa za ta ɗauke shi ba za a ce a jira shi ya tuba ba ko a ce ana tsoronsa a'a wannan ita ce ka'idar Allah to abinda wannan yake nunawa kullum mu zamo cikin takatsantsan domin mutuwa za ta iya zuwa mana a kowane lokaci sau nawa ne mutum yana cin abinci ya sa cokali a baki bai fitar bai mutu suna nan da yawa sau nawa ne mutum ya kwanta da zumma zai tashi wani abu amma kwanciyar da bai tashi ba kenan sau nawa ne mutum ya ɗaga ƙafa bai sauke ba aka zare ransa sau nawa ne na tsaye yana yunkurin zama bai karasa zaman ba aka karɓi ransa abin da wannan yake nuna maka ɗan adam koyaushe ka zama cikin shiri kowane lokaci mutuwa za ta iya zuwa ubangiji ya ce la ta'tikum illa baghatan ba za ta zo muku ba sai ba gato ba tsammani mana mutuwa haka take fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun dan ajalin masu rai yazo lokacin mutuwa yayi ba a jinkirtawa kamar yadda kuma in lokacin da yayi ba ba a gaggautawa haka dai Allah subhanahu wata'ala yake afa in mitta fahumul in ma ka mutu su din ma ba da za su ba kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta ɗanɗani mutuwa ko ba da mai rai mamaci ne kowane mutum watan wata rana duk tsawon ransa duk lafiyarsa ya ji an ce ya mutu shi yasa zuhair ibn abi sulma yake kullu bin unsa wa in talat salamatuhu yawman ala alatin hadba a mahmulu duk dan da uwa ta tsuguna ta haifa ko mun daren dadewa watan wata rana sai an dauke shi akan itacen makara wannan ka'idar Allah ce mai zuhudi yace walau ista alfan thumma da ba'daha fala budda min yawmin tasiru ila alqabri da za ka rayu dubu dubu ta ƙara dubu haushe yace wata ran dai dubu sai ta cika mutum wata rana sai an neme ka an rasa wannan ita ce ka'idar rayuwa da haka dan adam ya zama cikin shiri shi yasa mai infiraji yace tare da ya kuke ko ina ne ko kana tafa ko a zaune ba ta ko kunya suwa ne da tana da makangara ne ai da lamaruzu bai shige ba ta kira sama ta baɗaɗo, ta bugo shaho ya faɗo a ruwa ta farma faɗo ƙarƙashin ƙasa in ta kurko ba ta kyala kari da kurkudu ba ta taho ta ɗauki sarki mai hawa da dubin dawaki ga dubin matsara a ɗaki inda ma ta fi ƙara auki ba ta bar fanko mara kwabo ba dubu fir'auna wai shi mai ɗagawa ba kamar shi har cikin ruwa ma ta bi shi bai haye ba ta makare shi da kai ga abin da ya nufi ba in ta zo an daina yawo dan fashi ko ko barawo babu shingen kai da kawo ba ta sauka sai da ciwo ita ba sarar ta lafiya ba mana mutuwa ba wai rashin lafiya ke kawo ta ba ba kuma zaman lafiya ke hana ta ba wani yana tsammanin tun da lafiyar sa lau ba a ce yana da wata matsalar rashin lafiya ba ta da haka shi mutuwa ta kuna, ba haka bane ba yaso da dama mutuwa sai ta zo ta ɗauki wanda yake jinya a bar majinyacin wa min sahihin mata min ghairi illatin wa kam min saqimin ashahina min ad-dahr yau da dama kai kana jinyar wani kai sai ka mutu gaba shi shi kuma sai ci gaba da rayuwa da haka dai mu yi a hankali Bangiji ya ce wa nabalukum za mu ci gaba da jarraba ku bisharri khairi da miyagun abubuwa da kuma kyawawa fitnatan dukkaninsu a matsayin jarrabawa hmm. lafazin alkhair duk abin da dan adam yake so sawa'an lafiya ce sawa'an dukiya ce sawa'an wadata ce sawa'an ilimi ne ko ma dai menene lafazin ashar duk abin da ɗan adam baya so mutuwa ce ɗan adam baya santa talauci ne ɗan adam baya santa, jiya ce ɗan adam baya so duk wani abin da zai bata rayuwar ɗan adam ya ji ba daɗi a zuciyarsa sunansa sharri to Allah ya ce biyun nan sai yi ta jarraba mu da shi wata rana a jarabce ka da rashin lafiya wata rana kuma a jarabce ka da lafiya lafiyar jarrabawa ce rashin lafiyar ma jarrabawa ce ubangiji ya baka lafiya ne dan kai amfani da ita wajen ayyukan alkhairi haka jarrabawa ce in kai amfani da ita wajen sharri baka ci jarrabawa ba ubangiji ya jarabce ka da rashin lafiya ne ba dan baya son ka ba din ya kankare maka wasu zunubanka idan ka dogara ga Allah ka mai da ka ga Allah kai hakuri ka ci jarrabawa. amma lokacin da Allah ya jarabce ka da wani abu wanda bai maka daɗi ba a rayuwa sai ka ki haƙura kai ta biye-biye kai ta raki kai ta nita to baka ci jarabawa ba ka faɗi jarabawa kuma ɗan adam ba zai taɓa zama ba jarabawa ba ko mutumin kirki ko mutumin banza bambancin kawai shi mutumin kirki in ana jarraba shi to yana cin jarabawa, domin kyawun halayensa yana sa yana dacewa da abin da Allah yake so a yayin jarrabawa shine maza Allah yake ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min mamakin al'amarin mumini shi al'amarinsa komai alheri ne a gare shi in asabahu sarra sarra idan abin farin ciki na alheri ya same shi shakara sai gode wa Allah ba zai kafafa da kafulle da cika baki ba a kana khairan lahu haka wannan godiya da yayi sai godiyar ta zame masa alheri sai Allah ya masa kari wa in asabatku darra idan cuta ta same shi abin da baya so bacin rai sabara nan kuma sai ya haƙuri ba zai yi raki ba ba zai zagi Allah ba ba zai ce wani ne ya sa masa hannu ba ba zai yi canfi ba ba zai tafi wajen malaman tsubbidan su yayi masa ba a sai ya haƙuri ya koma ga Allah Allah allazi da idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manzo yake fa kana khairan lahu wannan haƙurin sai ya zame masa alkhairi domin sai Allah ya bashi lada kuma sai yayi masa jarabawar sai kuma ya mai masa gurbin ta da alkhairi da ka lalle mu sani cewa duniya akwai jarabawa in kana da aure akwai jarabawan masu aure baka da aure akwai jarabawan marasa aure kina da yaya akwai jarabawan mai yaya baki da yaya akwai jarabawan mara yaya kana da kuɗi akwai jarabawa kuɗi talaka ne kai akwai jarabawa talauci kana da mulki akwai jarabawa mai mulki baka da mulki cikin hayyacin su su dawo daidai ubangiji ya ce wa ilaina turja'una kuma ku sani gare mu ne za a maido ku al-imam ibn kathir ya kawo ƙasar daga magabata suka ce abinda ake nufi bil khairi A sharri wal khairi ay nakhtabirukum bil taratan wani lokaci zamu jarrabe ku da musibo? wa bin ni'ami ukhra wani lokaci ko mu jarrabce ku da ni'imomi linanzura dan muga man yashkuru wa man yakfuru waye zai gode da kuma waye zai butulce man yasbiru waye zai yi haƙuri? wa mai ya kanatu waye kuma zai ɗebe tsammani ke ce kama kala Ali ibn Abi Talha ibn Abbas kamar yadda Ali dan Abi Talha ya faɗa asar daga Abdullahi dan Abbas inda cewa sanadin sa munkafi ne Ibn Abbas yace nabtalikum bisharri zamu jarraba ku da sharri haka Allah yake nufi wal khairi kuma zamu jarraba ku da alkhairi fitnatan dukkanin su jarrabawa ke. shine yace bi shiddati wani lokaci tsanani warraka'i wani lokaci yalwa wasihati wani lokaci lafiya wasu wasaqani wani lokaci rashin lafiya walgina wani lokaci wadata walfakari wani lokaci talauci walhalali wani lokaci ajarba ajarba ka da halal والحرام wani lokaci a jarraba ka da haram والطاعه wani lokaci a jarraba ka da da'a والمعصيه wani lokaci a jarraba ka da sabo a wani lokaci sai kaga Allah ya hore maka damar ayyukan ibada kana ta yin su kana jin daɗi to ita ma jarrabawa ce domin kada a ƙarshe ka fara ɗaga hanci kana ganin kai ka zama wani kai yanzu ka isa karanka ya kai tsaiko tallafarin lama ba ta wuce ka a'a ba a hankali ka rinka bauta wa Allah kuma kana kaskantar da kai a gare shi kuma kana jin kai ba kowa bane ba kuma kana jin abin da kake yi ma har yanzu baka yi yadda ake so ba wannan shi ne ci jarabawa wani lokaci kuma kawai sai ka tsinci kanka an jefa ka a cikin wani aiki na sako yana zuwan maka saɓar kana jin daɗinsa. nan ma sai ka shiga taitayinka duk abin da kake samu duk daɗin da kake ji wajen ayyukan sako ka janye musu in kuma ba haka ba to ka kiyaye abin da zai biyo baya Allah ya tsare mu wal huda wani lokaci a jarabce ka da shari'a ka ganka akan tabarki madaidaici wal wani lokaci kuma a jarabce ka da ƙasa ka ganka tsamo tsamo a cikin hanya wacce take ba madaidaiciya ba idan ka samu kanka a cikin hanya madaidaiciya sai ka gode wa Allah ka sani falalarsa ce in ka samu kanka cikin bata to sai ka tuba ga Allah ka janye ka sani cewa lallai ba alkhairi bane ba ubangiji ya ce wa ilaina kuma gare mu ne turja'una ake maido da kuku bayi ta hanyar mutuwa ai fa nujazikum bi a'malikum sani kuma zamu muku sakamako da ayyukanku duk abin da kai aikata a wannan rayuwa watan wata rana zaka koma zuwa ga Allah kuma zaka je ka tarar da duk abin da ka aikata Allah ya aje maka kuma ya zai maka sakamako a kansa hmm. kai mace jidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su' ومن يعمل مثقال ذرة خيرا Yara. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا الله يجري وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون نعم. خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون الله دي yana sake faɗa ga annabin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma da dukkan wanda yake tsaye akan tafarki irin na manzon Allah shima irin wannan abu zai iya shafar sa Allah yake wa idza ra'aka alladhina kafaru idan kafirai suka ka, in yastakhizunaka sukan riƙe ka illa huzwan abun yiwa wa izgil mana idan ka tsaye akan tafarki madaidaici idan kana umarni da ayi gaskiya idan kana kan daidai to duk lokacin da wanda baya son gaskiya ko shi ba a kan tabarkin daidai ya ganka ba sai ya rinka maka izgili sai ya rinka maka dariya to ka san wannan za ta faru kuma ba da kai aka fara ba kuma ba akan ka za a kare ba hijabi kike sawa wata in ta ganki sai ta ce in hmm, ustaziya wannan izgili ne shedan ya zubo ta ta gaya miki haka dan ki ji ba daɗi a ranki ko yaya kila ki daina a'a biki ake yi lokacin sallah yayi kika ga kowa yana zaune sai kika yunkura zaki tashi ki sallah kace kai wanda kin fiye zafin addini menene izgili ne shedan ne yayi amfani da ita dan ya kashe miki gwiwa ya sa miki ki ji ba dadi dan haka gobe in kana zaune ba a sallah ki ma kake tashi to in yi haka ya ci riba akan ku baki daya ko kuma mutum ne ya aje sunna ta gemu a rinka ganin sa ane masa izgili ko ya dage wandansa ane masa izgili wannan abu ne wanda duk wanda ya tsayi akan daidai sai ya fuskance shi sai ya gamu da shi shine Allah yake wa idza ra'aka alladhina kafaru yattakhidunaka illa huzwa a wata aya yace wattakabu ayati wa rusuli huzwa kafirai suna rikar ayoyi na da manzanni na masu isar da sakona na huzuwan abin yi wa izini to abinda wannan ya kamata ya zo a zuciyarka duk lokacin da ka samu kanka akan tafarkin daidai ake maka izgili to ba fasawa ya kamata ka yi ba dagewa da ci gaba ya kamata ka yi ka sani cewa to yanzu kai ne akan tafarki irin na annabawa domin abin da ake yi maka innan a yau an yi wa annabawa irin su ajiya kuma a ƙarshe su suka yi nasara shine Allah ya ce wa qadistu bi rusulin min qablika fa haqa bil ladzina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'un annabawa an musu izini amma ƙarshe su suka yi nasara masu izinin kuma su suka kunyata su suka kaskanta to amma wani idan ana masa izinin sai kuma jikin sai ya sare juyo sa tai sanyi sai ya rinka jin to ko dai in dan sassauta ko kuma dai in daina nima to ba haka ya kamata ba lallai za a yi izgili amma izgili ba zai hana kai nasara ba inda kai ke kan daidai sara da sassaka baya hana gamji toho to wannan kenan to sannan shi kuma mai yin izgilin ko da ba kafirin ba ne ya sani kuma abin da yake yi kuma aikin kafirai ne tafarki ne irin na kafirai yi wa masu daidai gaskiya a izgili wannan ɗabi'a ce irin ta kafirai shi yasa a nan Allah ya ce wa idza ra'aka allazina kafaru idan kafirai suka ganka ashe kenan asali aikin na kafirai ne to amma ana iya samun kuma musulmi a wani lokaci ya ɗabi'antu da ɗabi'un kafirai ko da shi ɗin ba kafirin ba ne idan ya gane haka sai ƙoƙari ya daina don in ya ci gaba bai daina ba to a lahira fa Allah haɗa su zai a waje guda domin man shabbaha bai kaumin fa huwa minhum duk wanda yake kwaikwayon mutane to tare da su za a tashi shi a gobe kiyama shine Allah madaukakin sarki ce wa idza ra'aka allazina kafaru ka illa hudwan dan kafirai suka ganka suna rikaka abin yi wa izgili ibn kasir ya ce ya'ani kuffara quraishin kafiran quraishawa Allah yake nufi anan wanda suke fare wa manzon Allah izgili ka abi jahalin kamar irin abu jahal wa ashbahihi da makamantansa ay yastahbiuna bika sune wa annabi izgili in yazo wucewa a tuntsire da dariya ko a hada a kalli juna ai sigina ai kirce sunaka suna tauye matsayinka ma'ana suna jingina maka maganar da bata dace da kai ba kamar su ce da annabi matsafi ko su ce da shi mawaki ko su ce da shi mahaukaci to har ma za ka ji suna cewa a zukuru Ali haka kum bai wannan shine wanda yake zagin iyayen gidan ana suna nuna annabi suna zintansa kalmar ya zukuru bi ma'ana yu'ibu wa yasubbu domin kalmar zikiru a larabci takan zo da ma'anar zagi ko cin mutunci ko aibatawa ba wai da ma'anar kawai ambato ba tare da cewa kalmar tana zuwa da ma'anar ambato din kuma tana zuwa da ma'anar tunatarwa tana zuwa da ma'anar wa'azantarwa ba zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin zikira wa ma kunna zalimin an gane ko da haka ubangiji subhanahu wata'ala yakan kawo kalmar zikiru da ma'anar ambato nagari allazina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa dhkur rabbaka fi nafsika tabarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli bil ghudwi wal asal wasbir nafsaka ma'a allazina yadhkuruna rabbahum ma'a allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahu an gadi ko da ta zikiru da yana zuwa da kyakkyawan ma'ana amma kuma yana iya zuwa da mummunan ma'ana da haka anan da suke a hazan nazi ya zukuru suna nufin wanda yake muna na kalmomi ga gumakanku yake zagin su yake aibata su kamar yadda a suratul anbiya nan gaba zamu tarar da kisar annabi ibrahim qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu ibrahim yadhkuruhum bima la yu'ibuhum wa yasubbuhum su kafirai duk lokacin da aka yi musu wa'azi na gaskiya sai suke an zage su haka nan duk wanda baya son gaskiya in kai masa wa'azi na gaskiya shi abin da yake ji zagin sa kai idan ka ce gun ka iya kare cuta sai su ce an zage su kamar yadda annabi ibrahim ya ce da mutanensa da babansa lima ta abudu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a afata abuduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum wai wannan din shine zagi a sa masa tayin irin na kiristoci sai ƴaƴansa su zauna duk mai bukata kuma sai ya rinka zuwa ana shiga da sunan ziyarar shehu ana roƙonsa su kuma suna karɓar kuɗi a hannun mutane wannan shine hanyar da muka kama hanyar da kafiran farko suka bi na bautar gumaka da aka shi yasa in dai ana faɗa irin wannan hankalinsu ba zai kwanta ba kasuwar su za ta mutu suna ganin an ci mutuncin lai kuma babu wani kalma ta cin mutunci abin da muka ce shine shehu bawa ne daga cikin bayan Allah amma abin mamaki jiya masu labarai masu tarihi da suke faɗar tarihinsa sai na ji ashe haɗarin mota ma yayi a hanyar da zai mutu amma yau ana nan ana zuwa kabarinsa ana bauta sama da shekara hamsin da yanka yau da sa to kaga in kana da hankali ka ji cewa ashe shehu ma haɗarin mota ya mutu ya zai biya bukata in yana biyan bukata ya za a mota ta kada shi yanzu kai kana so kada mota ta kada kai ka manna hoton shehu to shi ma ita ce ta kada shi ya mutu kun kura tana maganin zawo ba sai ta kanta ba amma wannan maganar ba sa so a faɗi ta da an faɗi ta sai su ce an yi zagi ina zagi da kai bayan shi ma yana nema ya za ka ce baka lafiya bayan shi ma yana nefa nema wani shehun su ne ya kashe shi gudawa ce ta tsinke masa ta ki tsayawa har ya bar duniya kuma kai ka zo kana cewa ya baka lafiya bayan shi cutar gudawa ce ma da amai da gudawa ta kashe shi ba muna faɗa wannan dan kaskantar da shi ba amma dan ka gane dai cancanci abauta masa ba Allah kaɗai shi ya cancanta abauta masa shine Allah ya ce fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin ku kira su su amsa muku inda sai ne in kuntum sun isa alahum arjulun yamshuna biha suna da kafar da suka isa su fito daga kabari ne su taka su koma gida yanzu am lahum aydin yabdushuna biha suna da hannun da suka isa su kamo ku ne su biya muku bukatar ta ku bayan yanzu suna kwanta cikin kabari am lahum a'azani yasma'una biha ko suna da kunnuwan ma da suka isa su ji ku ne idan mutum ya mutu baya ji baya gani baya iya amfanar da kai komai haka Allah kadai shine wanda yake iya biyan bukata shine kadai wanda yake bayarwa shine kadai wanda yake kwacewa shine kadai wanda yake iya amfanarwa shine kadai wanda yake iya kauda cuta subhanahu wata'ala zaka sai su ce a hadha alladhi yadhkuru alihatakum wannan shine wanda yake aibata iyayen gijinku mana yake gaya musu maganganu wanda ku ba kwa so a gaya musu tare da cewa kuma gaskiya ne ibn kasir ya ce ya aluna suna nufin a hadal ladhi yasubbu alihatakum wa yusaffihu wannan shine wanda yake wai zagin iyayen gidan ku kuma yake wawantar da ahalamakum Da shi shine Allah ya ce wa hum bi dhikrir rahmani hum kafirun saboda su in an gaya musu Allah ba sa yadda in an ce Allah ne kadai mai iya amfanarwa shi ne kadai mai iya yaye cuta shi ne kadai mai biyan bukata zuciyarsu ba ta yadda ko da a zahiri sun nuna maka ne eh, ai mun yadda Allah ne amma a zuciyarsu ba su yadda ba domin duk mutumin da zai ce maka ya yadda da Allah amma bukata ta kama shi ya tafi wajen boka ko wata matsala ta kamo shi ya kira sunan wani wanda ba Allah ba to maganarsa ta cewa ya yadda da Allah a baki ƙarya ce domin da ya yarda da Allah yarda ta gaskiya to in bukata ta kama shi wacce ba mai iya biya sai Allah ba zai neme ta a wajen kowa ba sai dai a wajen Allah shine Allah ya ce wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun ko sun ce maka sun yi imani da Allah ƙarya suke zaka ga suna shirka domin imanin ba na gaskiya bane wa minan nasu mai yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sai wa ma hum bimu'minin wa minan nasu mai yaqulu amanna billahi wa idza uziya fillahi ja'ala fitnatan na fi azabillah da kake da ubangiji subhanahu wata'ala yake wa hum bi dhikri rahmanihum kafirun su ko dangane da ambatan Allah a inda ba a kowa sai Allah hum kafiruna ba sa yadda sun kafurcewa haka wa idza dhukira Allah wahdahu shma'azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhirah wa idza dhukira alladina min dunihi idza hum yastabshirun ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير sannan malamai suka ce su mutanen makka bayan ba su yadda da Allah ba irin yadda da Allah ya ce a yi masa to sannan kuma cikin sunayen Allah akwai wanda ba sa yadda da shi suna jayayya da shi shine sunan ar-rahmanu shi yasa za ku ga wannan sunan ya yawan maimaituwa a Qur'ani har sura ce da shi suratun rahmani Allah ya buɗe da ar-rahman allama saboda suna musun sunan ar shi yasa Allah yake wa kazalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun لتتلو عليهم الذي أوهينا إليك وهم يكفرون بالرحمن سورة da الرحمن ba. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا بس يدد اللهم أما الرحمن سنك بس يدد سنن الله بني شين الله يقول لدعوا الله أو يدعو الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تقاتل بها وابتغ بين ذلك سبيلا شين أنا وهم بذكر الرحمن هم kafiru in an ambaci sunan ar-rahmanu sai su bujire sai su ce ba mu yadda ba ba mu imani da shi ba kuma wannan ba sunan Allah bane su a wajen su al-imam ibn kathir yace ai wa hum kafiruna billahi an kafirce wa Allah wa ma hadha yastahzi'una bi rasulillahi kuma tare da haka sune wa manzon Allah izgili Mana shi mai yin izgili a lokaci guda abu biyu yake hadawa bayan bai yadda da gaskiya ba kuma ya dawo ya nema ta bita da kulle wanda kowanne daga cikinsu laifi ne mai zaman kansa ka ki yadda da gaskiya laifi ne kuma ka dawo kalewa mai gaskiya dariya shi ma wani laifin ne to sun haɗa waɗannan laifuffukan guda biyu In إن يتفي وإذا رأك الذين كفروا إذا رأوك ورأك الذين illa إن sannan kuma wa وسلمكما وهم بذكر الرحمن هم كافرون ne maka izgili kuma sannan ba su yadda da Allah ba hmm. an gane ko a wata ayar Allah yake wa idza ra'auka in yattakhidunaka illa huzwan a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha wa sawfa ya'lamu alladhina yarawna al'azaba man adallu sabila wa idza ra'auka in suka ganka in yattakhidunaka illa huzwa sai su rike ka abin kirkiri sai su rika cewa a hadha alladhi ba'atha Allahu rasula wai wannan shine Allah ya aiko manzon sai su tuntsire da dariya wata a wannan ayar a hazan da biyan kuro alihatukum wai wannan ne yake aibatawa kuma kanku da su tutsire da dariya yace in ka da layudilluna an na saura kiris da ya raba mu da gumakanmu domin da mun biye wa wa'azinka to da za mu daina bauta musu laula an na alaiha ba dan mun dage mun cije akan bauta musu ba mun kijin hujjarsa mun kijin dalilinsa shine Allah ya ce fa ya'lamuna da sannu za su sani hina yarawna azaba lokacin da za su da azaba man adallu sabila waye batacce gaburan tafarki kai da shi kai ne ko su to za su gani a lokacin da ganin kuma ba zai musu amfani ba alimam imam ibn kasir yace na'am lalle fi khuliqal insanu min ajal lalle an halitta ɗan adam da gaugawa ɗan adam cikin halittarsa akwai gaggawa da ka ɗabi'a ce ta halitta in kaga dan adam yana gaggawa to wannan ɗabi'a ce da Allah ya ɗabi'antar da shi a kanta sai dai ta wani ta wani sai dai wani yana iya canjawa daga gaggawar ya dawo ya zamo mai bin abubuwa a sannu kuma ita gaggawa sau da dama ba ta da amfani shine bahaushe ma yace gaggawa ba ta kulu kuma yace tafiya sannu sannu kwana nesa larabawa suka ce kad yudrikul muta'anni ba'd hajatihi wa kad yakunu ma'al mustajil zalal dan mutumin da yake bin abubuwa a sannu a sannu ko shi yake nasara amma galibin kuskure yana tare da mai gaggawa zalla yake al'ajalatu min ash-shaytani wa ta'anni min Allah gaggawa aiki shaytan ce bin abubuwa a sannu a sannu kuma wannan aikin Allah ne Allah baya gaggawa komai nasa a sannu a sannu yake tafiya hikimar hakan shi ne dan mu koya mu ma mu daina wa al'amuran rayuwa gaggawa da yawan mutane gaggawa ke jefa su cikin bala'i in za ka ba abu a sannu a sannu to sai kai nasara dan adam asalinsa an halicce shi da gaggawa amma cewa an halicce shi da gaggawa ba fa ana nufin ya je ya ci gaba da yi ba a'a ana nufin to ya san wannan ɗabi'a ce kuma ba ta da kyau yayi kokarin canja ta to shine imamu mujahid yake gaya mana Imam Mujahid yace khalaqallahu Adama Allah ya halicci Annabi Adamu ba'da kulli shay'in min akhirin nahari bayan ya gama halitta komai a ƙarshen wuni na ranar Juma'a anan ne aka halicci Annabi Adamu min yawmi khalaqal khalaiqa a wunin da Allah ya halicci sauran halittu falamma ahya ruhu aynayhi wa lisanahu wa ra'sahu da aka buso wa Annabi Adamu rai bayan an yi gangar jikinsa rai ta sama ya fara shigo masa da ran ya dangaro ta kai ya zo ido ido ya buɗe an gane ko to sannan bayan ya zo ido ya zo harshe harshe ma ya fara motsi sannan kai gaba ɗaya kama kai ya motsa walam ya buluk asfalahu kafin rai ya kai ƙasan jikinsa su ma su fara motsi ƙala sai annabi adam ya da baki ya ce ya rabu ya ubangiji ista'jil bi khalqi yi gaggawa ka gama halitta ta kabla gurubi shamsi kafin rana ta fadi wai Allah yake gaya wa haka to wannan tabi'a kenan ta dan adam da haka da aka ce kulikal insanu min ajal al insanu anan ana nufin al insanu al awwal dan adam din farko wanda shine annabi adam wanda komai daga wajen sa muka gada shine ibnu kasir yace wal hikmatu fi dhikri ijlati insani ko ijalatil insani hikimar da ta sa aka ambaci gaggawar halitta tattare da dan adam hahuna anan annahu lamma zakara almustabiqina bir rasul bayan Allah ya ambaci masu yi wa manzan Allah izgili ko din mai imani zai so ina ma Allah ya kashe su yanzu a huta domin duk mutumin da bai da kirki ko yake munana maka kai a zuciyarka Allah Allah kake ya mutu kai a zuciyarka Allah Allah kake yi ma ina ma yau taka ta ƙare to mai imani idan ya ji an ce ga masu zagin annabi ga masu yi wa annabi izgili me zai so su mutu amma shi kuma Allah ba haka lamarinsa yake ba zai iya yiwa yau yana zagin annabi gobe kuma ya koma ne musulmi mai imani ya shiryu ya zama kuma mai yaban annabi shi yasa shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa daga cikin waɗanda suke zagin sa a farkon al'amari lokacin yana raye ya fara musu mummunan addu'a sai Allah ya ce a'a kar kai musu baka san me gobe za ka yi ba shine Allah madaukakin sarki ce asallahu an yadda ala bainaka wa bainal ladina adaitum minhum mawadda wallahu qadir wallahu ghafurur rahim sannan Allah zai mai da makiyan ku zama masoya domin Allah ne iko ne Allah ne isa ne masani ne ko kai a hankalce mutumin da yake zagin ka a yau da ya mutu da kuma a bashi ya kai gobe amma ya gane ya dawo yana yaban ka wanne zai ci maka amfani ai ya zama ya kai gobe ya dawo yana yaban ka yafi a ce ya mutu a jiya yana zagin ka to da ka Allah subhanahu wataala hikimar da yasa ya gaya mana cewa dan adam yana da gaggawa saboda ya gaya mana a baya cewa akwai masu yi wa addini zagon ƙasa akwai masu yi wa annabawa izgili to ya san ɗabi'a irin tamu za mu so su mutu da gaugawa to amma kuma shi Allah yana da hikima jiya za ka samu mutum kafuri ne yana cutar da musulunci da musulmi amma yau kuma ya musulunta balma ya zo ya zama jarumin da yake wa musulunci aiki aikin da ko ku musulmin da kuka iya tarar da ku a ciki ba ku yi ba da haka Allah yana so ya nuna mana komai mu bi shi a sannu kada mu zama masu gaugawa yace wa ka'atin nufusi sur'atul intiqam minhum da haka Allah ya san cewa idan muka ji wannan labari ya masu yi wa addini izini zuciyar mu za ta riya mana ina ma ai gaggawa kama su wasu ajalar zalika ina ma hakan ya faru da gaugawa قال الله تعالى كشي sai Allah ce kulikal insani min ajal daman dan adam mun halicce shi da gaggawa mun san za ku yi wannan tunani ya annahu ta'ala yumli lil zalimi domin shi Allah baya gaggauta kama azzalimi yakan tsahirta masa hatta idza aqabahu lam yuflitu wa idza wa lokacin da in ya kama shi ba zai kubuce ba yu'ajjilu kuma yu'ajjilu Allah yana jinkirin kamu amma kuma idan ya tashi yin kamun baya ɗaga kafa yana gaugawa wa yunziru wa la yu'akhiru ubangiji yana tsahirtawa amma baya jinkirtawa wajen yayi azaba din lokacin azabar yayi shi yasa yace kum ayati da sannu zan rinka nuna muku ayoyi na lokaci bayan lokaci daki daki gaba gaba fala tasta'jilun kada ku yi min gaggawa da Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalla ɗaya daga cikin sahabbansa wanda shine ahnafu dan kaisu yace inna fika kaflataini yuhibbuhum Allah wa rasuluhu kana da wasu ɗabi'u guda biyu Allah da manzansa suna kan masu su shine yace alhilmu wal ana haƙuri da kuma bi a sannu a sannu duk mutumin da yake da waɗannan ɗabi'un ko Allah ya masa gaman katari yana da ɗabi'un da Allah yake so kenan shi ma Allah zai so shi Allah ka so mu dan zakin ka sai Allah yake ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون Allah ya wa yaquluna zaka ji suna cewa su suwa su kafirai masu yi maka izgire mata hadha wa'du yaushe ne wannan alƙawarin da kace Allah zai kama mu in mu maka izgili wuta za ta shafe mu in ba mu imani da kai ba to yaushe ne wannan abin zai faru in kuntum sadiqina in kai da wanda suka yi imanin da kai kun kasance akan tafarki madaidaici kuma kun kasance masu gaskiya mana wannan yana daga cikin laifukan da kafirai suke bayan su ne wa annabi izini, bayan ba su yarda da Allah ba kuma suna cika baki in an isa azabar ta zo mana yaushe ne ma azabar shine a wata ayar Allah yake wa yaquluna mata hadhal fathu in kuntum sadiqin kuna cewa yaushe ne Allah zai yi mana hukuncin tsakanin mu da ku ku ya sa ku a aljannar da kuka ce zai sa ku mu kuma ya samu a wutar da kuka ce zai samu in kuntum sadiqina in ku din masu gaskiya ne Allah ce kul yawmal fathi ce ranar da wannan hukuncin zai kasance la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum kafare ko sun yi imani a wannan ranar imanin ba zai musu amfani ba wala hum yunzarun ko ba za a jira su ba fa a'rid anhum kauda kai gaburan su da ubangiji yace law ya alamul ladina la yakufuna an wujuhihim an-nara abinda zai same su a ranar da ba za su iya kare wa fuskokinsu wuta ba wala an zuhurihim ko gadan bayansu wala hum yunsaruna kuma ba za a taimake su ba to da sun san haka da ba su abin da suke yi ba jawabin laukin an shafe shi ai law ya alamuna zalika lama fa'alu ma fa'alu da sun san wannan ya ba su yi ba to amma an gaya musu sai dai ba su yadda ba ne in imani suka yi su suna ganin wutar ƙarya ce lahiran ma ƙarya ce wa ya ƙalin labi da kafaru la ta atina sa'a sun ce ba za ma a yi alkiyama ba za'amal ladina kafar an lan su. sun ce karya ne in an mutu ba za a tashi ba sun ce wutar jahannama ba gaskiya bace hadhihi annaru allati kuntum biha tukazzibun hadhihi jahannamu allati yukazzibu biha almujrimun haka su ba su yadda ba shi ne Allah ce da fa sun sani sani mai amfani sanin da ya gadar musu da yadda ai da a duniya ba su yi haka ba to amma kai co ba su sani ba an gaya musu sun kisi yadda shine ibnu kafir yace yukhbiru ta'ala 'anil mushrikeen bangiji yana bada labari ne game da mushrikai annahum yastajiluna aidan bi yuqi ila bihim suna gaggawar neman a saukar musu da azaba takziban dan karyatawa wa juhudan da musu wa kubran da kafirci wa inadan da taurin kai wa ib'adan da nisan tafaruwar abin fakala shine yace wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin an gane ko Bangiji, maɗaukacin sarki a wannan ayar ya nuna mana cewa idan aka sa ɗan wuta a cikin wuta wutar za ta ci shi ta saman sani da ta ƙasansa, zata za ta ci shi ta gabansa za ta ci shi ta shi ne shine ko kuna an wujuhihim himin na wala an zuhurihim ba za su iya kare wa fuskar su wuta ba gabansu kenan wala an zuhurihim ko bayansu, kare wutar ta fuskace da ta baya ta gaba ce da ta baya shine a wata ayar yace lahum min fawqihim zulalun minan nar wa min tahtihim zulal lahum min jahannam mihadu wa min fawqihim ghawash da haka wutar jahannama za ta ci su ta gaba za ta ci su ta baya sarabiluhum min qatran wa tadsha wujuhahum na ba za a yi musu kaya na wuta su sa sannan kuma wutar za ta zo tambaya mamaye fuskar su tana shafar su ta gaba tana shafar su ta baya ubangiji madaukakin sarki ce kuma wala hum yunsaruna ba za a taimake su ba mana ceton masu ceto ba zai musu amfani ba Allah ba zai cece su ba annaba ba za su cece su ba mala'iku ba za su cece su ba hakanan dukkanin wani mai ceto ba zai cece su ba wala tanfa'uhum kuma wala tanfa'uhum shafa'atu shafi'in ceton masu ceto ba zai musu amfani ba wanda wannan shine taimaka ai la nasira lahum babu mataimaki a gare su kuma yadda wata are ce wa ma lahum min Allah min waqi ba su da wani wanda zai ba su tsaro da kariya a bangaren Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji yace bal dai da atihin bagtatan azabar da alkiyamar da fitar ran duk za su zo musu ne bagtatan ba shiri ba zato ba tsammani ba mutumin da ya mutu kuma ya san zai mutu kafin ya mutun da minti ɗaya. ita mutuwa tana zuwa ne a sakan ɗin ƙarshe da saninta da faruwarta baya wuce kiftawar sakan haka babu wani shiri kawai sai dai kullum ka zama shiri babu notice to haka alkiyama in za ta zo ba za ta zo da notice ba la ta'tikum illa bagata ba za ta zo muku ba sai ba ku da shiri haka kawai ko da yaushe ku zama a cikin shirin shine Allah ya ce bal bari dai ta'tihim alkiyama za ta zo musu ne mutuwa za ta zo musu ne bagatatan babu shiri fatabahatuhum sai ta firgita su ta tsoratar da su firgita wadda tsoratar wadda ba su isa su shirya ba Shi ne Ibn kasir saboda kurewar lokaci ya ce, ibnu kasir yace fayasas tuziruhum na laha ha'ire da mutuwar ta bayyana za su yi taranda amma kuma ba za ta ba su damar ko na kusa da su su gaya ba shi yasa wani lokaci za ka ga wani yana rike da mutum zai mutu amma bai sani ba saboda lokacin da mutuwar ta bayyana gare shi ya tabbatar mutuwar zai yi kuma ba zai iya ce maka wani mutuwa zan ba ko ba zai iya baka notice ba domin shi ma ba a bashi ba ko ba zai iya wani abu na shiri ba duk saboda sau da yawa mutum in zafin ciwo ya masa yawa zai ta cewa mutuwa ba zan yi kuma ya zo ya jare da mutum ba ashe kaga ba sani ne ba ba mutuwa ce a lokacin wani kuma sa zuwa sai a ƙwararren lokaci na kalamajan kuma sun ce da shi matsafi kuma sun ce da shi mai duba kuma sun ce da shi mahaukaci sun gaya masa maganganu da dama don bakanta masa rai don aibata shi don sa ya zuciya ya daina wa'azi amma bai daina ba to shine sai Allah yake rarrashin sa yake cewa ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablika ba abin da za a gaya maka face an taba gaya wa wani annabi kafin kai haka yake wa in ka faqad kuzziba rusulun min qablika in an karyata ka ai kafin ka an karyata wasu annabawa ja'u bil bayyinati wa zuri wal kitab al munir wasu zo da hujjoji irin yadda kai ma ka zo da shi to malamai suka ce wannan hikimar fadarsa da farko rarrashi a kwantarwa da annaba hankali a kwantarwa da dukkanin wani mai faɗar gaskiya hankali domin zai gamu da kalubale kawa an faɗar gaskiyar nan ta fuskar wa'azi ce a ta fuskar kan ayi daidai ne a gidan aure ne tsakaninki da mijinki ne tsakaninki da abokiyar zaman ki ce in dai kika ce zaki tsaya wa gaskiya to za a yi miki izgiri amma Allah yana rarrashin zuciyarki ki yi hakuri ba ke aka fara wa wannan ba kuma ba daga kanki za a kare ba saboda ɗan adam yana da wata ɗabi'a duk abin da ya same shi in ya san ba shi kaɗai abin ya samu ba to yakan ji sauƙin abin amma duk abin da ya same ka in kana jin kai kaɗai abin ya samu Ko sai ya fi maka zafi sai ya fi maka ciwo ko annabawa suna da irin wannan ɗabi'ar domin su ma ɗan adam ne shine abin da bahaushe yake cewa mutuwar yawa kaka idan abu ya same ka ya samu wancan ya samu wancan to abin yakan yi maka sauki a zuciya amma idan abu kai kaɗai ya samu to ya fi maka ciwo ga ka ga kuma zafin ki na kai kaɗai ya samu shi da larabawa suke cewa innal balwa idza ammat khaffat ita ba musiba in ta gama kowa da kowa to tana da ɗan sauƙi-sauƙi amma in kai kaɗai ta samu to ta fi ciwo yanzu ba ban ga takalmi na ba to wacce ta ce ni ku ganawa ni ku ganawa ni ku ganawa kowa ya ce ya gana ka ke kaɗai ki biki gana ki ba to zafin ciwo biyu za ki bi zafin an ɗauke miki takalmi kuma ke kaɗai aka ɗauki naki wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam amma da da kika fita kika ce ni ban ganawa ba sai wacce ta ce ni ma ban ganawa ba ni ma ban sai ki ji da sauƙi duk da kin rasa amma zaki to ai wanta ma ta rasa nata ai wanta ma wannan ɗabi'a ce ta ɗan adam nesa ce ta ɗan adam har annaba suna da irin wannan ɗabi'a sau da dama in aka yi musu abu sukan ji zafi to sai Allah ya ce ba ku kaɗai aka yi wa ba wane ma an masa wane ma an masa ku yi haƙuri kamar yadda shi ma ya yi wannan shine babban hikimar da ta sa Allah yake kawo tarihin annabawa a Qur'ani da irin cutarwar da aka yi musu dan yaran rashi zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma a rarrashi zuciyar duk wani mai imani san zai game da kalubale annabi wani ma ya game da kalubale wani ma ya game da kalubale kuma ba rashin gaskiya ya sa ya game da kalubalen bal ma gaskiya ce to kai ma zaka game da wannan kalubalen gamuwa da kalubalen kar ya sa ka janye kar ya sa ka yi shakka akan gaskiya don wani lokaci idan ƙalubale ya yawa sai karin ajiyar to anya ma fa akan daidai nake yanzu a ce duk gari ni aka tsana kar ka damu haka tafarki yake Karki damu haka tafarki yake to shine Allah ya ce wala kad haqiqa ustuhzi bi rusulin an yi wa manzanni izgili min qablika kafin kai amma fa haka bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi karshe su waɗanda suke wa manzannin izgili su abin da suke izgilin da shi ya fadawa dan sun cewa annabawa mahaukata a ƙarshe sai a ga haukar su ta cancanta da su su ne suka yi aiki irin na mahaukata idan sun ce da annabawa matsafa sai a ga ɗabi'a tsafin tare da su ta cancanta su ne matsafan in sun ce da annabawa kaza sai a ga su ne ashe ainihin masu kaza ba annabawa ba to haka nan waɗanda suke aibata ahli sunna in sun ce ai ahli sunna makiya annabi ne sai kaga kiyayyar annabin da su ta bayyana su suke gaya wa annabi miyagun maganganu wannan ɗabi'a ce ta gaskiya duk mutumin da ya tuhumce ka da wani abin da ba ka da haƙƙi a kansa to shi sai Allah ya bayyana abin a tare da shi duk mutumin da yake nufin ka da wani sharri in ba ka da haƙƙi to ƙarshe sharrin sai ya faɗa masa to shine Allah yake fa haka bil ladina sakhiru minhum ma kanu bihi yastahzi'una Allah yake قل من يكفأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون وبنجي يتي قل كتي دسو من يخلقكم بالليل والنهار wane ne wanda yake kula da ku cikin dare da kuma cikin wuni minar rahamani koma bayan Allah ne rahama min anan mince da ma'anar badalu an gane ko da ma'anar duna bi ma'ana dunar rahamani ko ghairur rahamani wannan ita ce min da laraba suke kiranta min albadaliya ma'anarta shine duna ko ma'anarta shine ghairu ay man yaklaukum al-layli wan duna rahmani ghairu ar-rahmani waye wanda yake ba ku tsaro cikin dare da rana ko ma bayan Allah in ba Allah ba shine wani mawaki yake cewa dariyatul lam talbasil mubarakaha wa lam tazuk min al-buqul jariyatun wata yarinya lam talbasi ba bata sanya tufafi mai sharashara ba wa lamtar tazuk kuma bata ba min albuquli daga mabunkura ƙasa dangin rogo da rizga da dankali fustuka ai dunal fustuka in ba fustuka ba to da ka min badaliya ce ana da ka ubangiji ce babu wani mai tsare ku babu wani mai kare ku cikin dare ko cikin wuni ko ma bayan Allah idan kaga ka samu tsaro da daddare Allah ne ya tsare ka ba wani ba idan kaga ka samu tsaro da rana Allah ne ya tsare ka ba wani ba abin nufi in ka tashi neman tsaro ka nema a wajen Allah domin shine mai bada tsaro wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi karka nemi tsaro a wajen wani karka nemi tsaro da hoton wani shehi karka nemi tsaro da wurdin sunan wani a'a da sunan Allah subhanahu wata'ala domin shine kadai ne iya bada tsaro subhanahu ta'ala. ubangiji ya ce balbari dai hum su kafirai an zikire rabbihim mu'ridun sun gujirewa ambaton ubangijinsu a lokacin da barazana take taso musu a madadin su kira Allah sai su koma suna kiran sunan wani kaga mutum ya shiga cikin bala'i amma yana kiran ya shehu ne a madadin a lokacin ya kira Allah domin Allah ne kadai mai bada tsaro idan mutum ya shiga bala'i a madadin ya kira sunan Allah sai ka je na ya Hussein Hussein ba zai iya barka tsaro ba tare da darajarsa da martabarsa amma ka sani shi ma kashe shi aka yi in yana ba da tsaro ba sai tsare kansa ba Allah kaɗai shi ne mai ba da tsaro in musiba ta same ka ka kira Allah inni idza ma hadathun alamma aqulu yallahumma yallahumma wani mawake ce ni kan idan musiba ta sauka gare ni kawai Allah nake kira rinka ya Allah ya Allah wannan shine daidai da haka ubangiji yana aibatawa waɗanda in musiba ta karo su a madadin sunan Allah sai su koma su kiran sunan wani ko sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a kira a yayin musiba allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kaga a cikin nan babu sunan manzon Allah الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل باب سنة مزا الله in إذا karo, إن ka kiran كاكرا قواسي Allah. cewa ba za ka kira kowa ba baya nuna wannan kowan bai da daraja ko yana da daraja amma matsayin ba naka bane na waye na Allah amman yujibul mutarra da ahu. wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardi a ilahum ma Allah da ka ubangiji ya ce wa hum an zikrir rahmani wa hum an zikri rabbihim mu'riduna Allah ya ce am lahum alihatun am lahum alihatun tabna'uhum min دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يسحبون الله يشي أم لهم كوسنا جنسنا دا آلهة وسئية ينجي تمنعهم دغس إيا كارسو من دوننا دا جمو معنى إذن الله ينفيك دوان مصيبة كان جن أفوان وان دا إيسا يكاري فإنك da wasu musiba ba wanda yake yayi maka sai haka in yi nufo ka da wani alkhairi ba wanda ita ya hana abin ya same ka in shi ba da ka Allah kaɗai za ka tsorata Allah kaɗai za ka yi sa ran ya baka alkhairi wala ta da umin dunillahi ma la Fa'uka wa hum dunina ko dai suna riya cewa suna da wasu tafi'una nasra anfusihim to su sani su ma kansu gumakan ba sa iya taimakon kansu idan ka ce annabi ne ya taimake ka to shi kansa annabin taimakon Allah yake nema shi ma baya iya taimakon kansa sai ka ce wani shehi ya taimake ka to shi kanka shehun taimakon Allah yake nema in shehun gaskiya ne ba shehun shirme ba ne ballanta na iya kare ka ubangiji ya ce wala hum minna yushabuna kuma da tsari su kafirai ba za a iya kare su daga riwaya ta imamul aufi inda riwaya ce mai sanadi mai rauni yace ai la yujaruna ba a tsare su daga Allah wani Abdullahi dan Abbas da imamu katada sun ce wala hum minna yusabuna ayyumnauna bayi ba a iya tsare su a kare su gabaran Allah ya kai gare su dai da alkhairin sa in ya tunkaro su da shi ko kuma da sharri idan ya nufe su da shi bisa ga sa. da haka wannan yana nuna mana lallai mu tattara hankalinmu mu koma zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mu nemi alkhairi a wajensa kuma mu nemi tsari daga sharri a wajen wajensa ba a wajen waninsa ba subhanahu wata'ala Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisanta ta abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya haɗa mu alada wanda muke kuskure Allah ya yafe mana kamar yadda aka sani gobe juma'a ce ko da aka gobe babu karatu sai Allah ya kai mu kuma jibira na asabar assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh